sun fuda mutum kan bisa hatsarin kamuwa da cutar kanjamo babban hatsari ne ga rayuwar dan adam ko da mutumin bai kamu da rishin lafiyar ba za ka iya fuskantar hukuncin zaman gidan kwaso na shekara biyar ko kasa da shekara goma da biyan tara na jika hamsin zuwa jika ɗari biyar. Zuzu Goja Maimuna na da ƙarin bayani. A yau za mu yi muku bayanai ne a kan kundin hukuncin ɗari da talatin da ke magana a kan sa ran ɗan adam cikin wani hali. Misali masu tafiya neman kuɗi. Likitoci sun sanar da ku cewa kuna ɗauke da cutar kanjamau sai ku dawo gida ku ƙyale dan keta wasu su yaɗa ma matansu wasu kuma su yi aure da wannan halin bayan 'yan shekaru matanku da yaranku su tsinci kansu da cutar wannan kuma babban laifi ne da kundin hukuncin 130.2 ke cewa duk wanda ya san yana dauke da cutar kanjamau kuma bai kare al'ummar da ke kewaye da shi ba misali ka sanar da matarka cewa kana ɗauke da cutar tare ku je ku ga likita da zai faɗa muku yaya za ku ci gaba da rayuwarku tunda kasancewa da cutar kanjamau ba a ce ba ba ku da incin yin aure amma don ku yi rayuwarku yadda ya kamata ya kamata ne ku kare kanku akwai likitoci da za su gwada muku yadda za ku zamna tare misali ta hanyar aiki da hular mazakunta ko kuma ɗaukan magunoni don saboda akwai hanyoyin da ya kamata a bi shi yasa kundin hukunci ya ce muddin kun san kuna ɗauke da cutar kuka kyale kuka yaɗa ma ku ko da ma ga mata masu zaman kansu ne suka gane ko da ma cutar bata kwantar da su ba za a iya ɗora muku hannu wani hukunci ne doka ta tanada ga waɗanda suka abka wannan ta'adin duk lokacin da shari'a ta tabbatar da cewa ka yi wannan laifin za ka iya yin kurkukun shekaru biyar zuwa shekaru tara da watanni goma sha ɗaya da kuma za ku iya zuba kuɗin da suka kai jika hamsin zuwa jika ɗari biyar cikin trezor banda ma wannan mutumin da ya yi karar ka za a iya tilasa ka ka bashi miliyoyi sabilin lalata rayuwarsa da kai wa ya kamata a tuntuɓa ga manyan juju ofishin jandarmomi kotu da 'yan sanda